daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 6025 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa rediyo da ke kuma baya ga haka a shi muna na a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanku da dare da fatan an wani lafiya Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumar alazan najeriya na hakon ta tabbatar da rasuwar majita tara a wannan aikin hajji na bana sannan yayin da rahotanni ke nuni da cewa shugaban mabiya mazhabar shi'a shek ibrahim al-zakzaki ya isa ƙasar india domin neman magani shin wani irin tasiri za a gani bayan da hukumomi suka bai shi ya je ganin likitoci lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alama ƙari da farko wato plus sai a jero lambar kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. mata da ɗanta sun rabu da cutar ebola bayan da likitoci suka kwashe tsawon kwanaki 29 suna ƙoƙarin ceto ransu a wata cibiyar lafiya da aka keɓe don masu fama da cutar ebola a yankin gabashin congo a yau talata cikin murmushi ta ce na yi farin ciki matuka kuma ɗana yana cikin ƙoshin lafiya yanzu esperanza na bintu ta sanar da manema labarai da suke jiran fitowarsu daga asibitin a farfajiyar asibitin sanye cikin wata 'yan riga da ke dauke da rubutu cikin harshen faransanci wanda fassararsa ke nufin na samu waraka daga cutar ebola likitocin da suka yi jinyar na bintu da ɗanta dan shekara ɗaya sun ce sun warke daga cutar ebola wanda ya hallaka mijinta makonni da suka gabata likitocin sun kara da cewa sun zama zakarun gwajin dafi daga cikin mutane 2,800 da aka tabbatar da kamu wasu da wannan cutar wacce kawo yanzu kimanin mutane 1,900 sun rasa rayukansu tun da cutar ta bulla a gabashin kasar ta congo a bara 'yan sandan kwantar da tarzoma sun gwabza da masu zanga-zanga a babban filin jirgin sama na hong kong da yammacin yau talata abin da ya sa aka soke jigilar fasinjoji cikin kwanaki biyu masu zanga-zangar dai sun sake mamaye filin jirgin inda suka yi ta rigima da 'yan sanda da suke ɗauke da sanduna sanye da hulunan kariya. Masu zanga-zangar sun rikicewa 'yan sandan yayin da jami'ai 'yan kwana-kwana suke ficewa da wani wanda ya yi rauni. Wanda daga cikin jami'an 'yan sandan ya yi amfani da barkonon feshi mai sa hawaye domin tarwasa masu zanga-zangar bayan da suka yi yunkurin toshe hanyar da motar da ke dauke da mai raunin zai bi. Akalla dai ana tsare da mutane biyu. mamaye filin jirgin sama da masu zanga-zangar suka yi tun jiya wata hanya ce ta ci gaba da nuna kin amincewar mazauna yankin na hong kong da suke ganin ana yunkurin kwace musu su da kuma sa yankin nasu karkashin ikon china wanda suka fara tun makonni goma da suka gabata. Gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump ta fito da wani sabon tsari a jiya Litini wanda zai hana bakin haure da ke cikin kasar damar samun takardun zama na dindindin a kasar ko kuma na zama dan kasa idan suna cin moriyar tallafin gwamnati kamar a bangaren kiwon lafiya, abinci ko kudin hayar gidaje. Ken Cuccinelli, daraktan wucin gadi na ma'aikatar hukumar shige da fice na Amurka ne ya ba da sanarwar wannan shirin da ya ce gwamnati ta fito da shi ne don karfafawa mutanen da abin ya shafa iya tsayawa kan kafafunsu da ba su kwarin gwiwar zama masu dogaro da kansu wannan sabon tsarin zai soma aiki ne daga ranar 15 ga watan oktoban bana abin da ake nufi da tallafi a nan shine duk mutumin da yake share kamar shekara ɗaya yana cin moriyar ɗaya daga cikin hanyoyin tallafi da gwamnatin ke bayarwa a cikin kowane rukunin watanni 36 kucinani ya ce abin da gwamnati take son ta gujewa shine mutane su zo su rika dogaro a kan hukuma wajen gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum wani mutum da ake jin yana da tarihin tabuwar hankali yana hannun hukuma inda ake tuhumarsa da laifin kashe wata mata tare da raunatar wata da wuka a birnin sydney na kasar australia a yau talata 'yan sandan a birni na biyu mafi girma a kasar ta australia sun ce mutumin mai shekaru 21 a duniya ya yi yunkurin dabawa wasu mutane da ke shawagi akan tituna wuka kuma yayin da yake gudu a fitaccen cibiyar cinikayya a lokacin cin abincin rana wani hoton bidiyo da aka watsa a kafar sadarwa ta twitter ya nuna wanda ake zargin yana tsalle akan wata mota a wani mahadar titi mai yawan ababen hawa da wuka a hannunsa yana ihu yana maimaita kalmar Allahu Akbar. Mutumin ya faɗi akan titi da motar ta yi gaba shi kuma ya tashi ya ruga a guje yana cewa ku harbe ni yayin da wani mutum ya tunkare shi. Daga bisani dai mutanen da ke kan titin suka yi mishi taron dangi suka danne shi sannan suka miƙa shi ga hukuma. a gaida aisha ma'az wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da farko hukumar alazai ta najeriya na hakunta ce zuwa yanzu alazan kasar tara ne suka riga mu gidan gaskiya yayin gudanar da aikin hajji a bana kamar da shugaban kula da fannin kiwon lafiya na hukumar dr ibrahim kana ya tabbatar min a wannan hirar da muka yi da shi ɗazun nan sai eh, haka din ne kwarai da gaske yadda ta samu labarin abin da muke ta kokari shi ne duk biyar su a kanan kasa da mu tantance mu yi jawo da sai saboda mu da za mu yi duba mu ga ko za mu yi kare wasu alagai daga wannan hanyar a takaice dai yawancin da Allah musa da tuwa yadda kowa sani idan lokacin kowa yi dole ne mutum yawancin mutane ne da suka fi sanar da cututtuka da shi ciwon zuciya da kuma musamman bikin zuciya a gaskiya mm. sai kuma mutum gida ko biyu cikin shan sai da gaji a kuma sai allah da wurin su cikin allah a kawo yanzu an sanar da iyalan waɗanda suka rasa rayukan nasu ai yanzu ma da ne ce ma har in bayani ma da ke ma yanzu wato tabbas ne da mulkin kan na farko idan abu ya faru haka ni a matsayina na shugaban masu kyau lafiya dole ne a sanar da ainihin shugaban a hajjin shi kuma hakkin shi ne ya tabbatar cewa ya sanar da ainihin a hukumar alhazar jihar da kuma gwamna na jihar da kuma shugaban kasa na najeriya da baki ma'ana su jiha wata hukumar alhazar na jihar su za su tafi iyalin su musu bayani da su musu ta'aziyya kafin ma mu kai ga inda muka a duniya. kamar ya yanayin adadin mace-macen da ake samu a bangaren alazan najeriya da sauran wasu kasashe da su ma suka je aikin hajjin na bana ai a gaskiya watan a matsayin na likita a mutuwa dama ya dole ce a mutane kuma dole ne mutum ya cewa lokaci dole ce amma mu a matsayin mu dole ne idan mutum guda ya rasu dole kalin mai tashi ya rage ɓaci saboda haka mu kokari mutu kada ko mutu kada ya rasu amma idan muka jona mutanen da suka rasu a kasan mu ta Najeriya da wasu kasashe manyan kasashe irin namu wato Indonesia zuwa su Pakistan zuwa su India da suka yi aikin hajji za ga cewa ai ko kusan nasu ba mai ba Bangladesh misali yanzu da Indonesia kafin ƙarshen aikin hajji suna rasa alaƙar fiye da ɗari to ga mu muna ƙoƙari a Najeriya mu tabbata mu tabbata alaƙar mu kamar su kasa mai tsarki ta fannin screening din lafiyar cikin. Dr. Ibrahim Kana shugaban hukumar wato shugaban fannin kiwon lafiya na hukumar alazan Najeriya ta Nahakon kenan. To za mu sake komawa Najeriya nan gaba kadan amma bari mu shiga jamhuriyar Nijar. Inda kungiyoyin matasan Kiristoci a ƙasar suka gudanar da babban taron su na shekara-shekara a Damagaram inda suka tattauna kan matsalolin da suka shafi matasan. a wannan karo sun mai da hankali ne kan rawar da matasa kristoci za su iya takawa a ci gaban ƙasa da kuma yadda za su kaucewa shiga ƙungiyoyin ta'addanci daga damagaram wakilin murya amurka tamar abari ta aiko mana da wannan rahoto taron ya mai da hankali ne kan yadda ake amfani da matasa wajen tashe-tashen hankula Adamu Mai Daji shine shugaban kungiyar matasa Kristoci na kasar Nijar. Ba gaban zaman ka zaɓi wannan maudu'u ba saboda mun yi la'akari kamar ke cewa da ana anhwani da matasa domin tadda zamna tsaye watakila saboda jahilci watakila saboda talauci a cikin wannan eh, ƙasa ta mu a matsayinmu na kirista 'yan Nijar tsirarru ne ba mu da Mun yi la'akari cewa da wani lokaci ana amfani da addini da an zuga wasu matasa waɗanda ba su san yadda abubuwa su mai sai an wani su domin ka ishe an kawo tashin hankali. Wani abu ne da shahararri siyasa mai sai ka ishe abin ya zama rikici na addini. Shi yasa muke son mu horar da matasanmu na kirista mu waye musu kai cewa da a matsayinsu 'yan kirista 'yan ƙasa akwai rawa wadda kama su domin a yaƙi zarin kisha addini a yaƙi tsatsauran ra'ayi ko ina. su ma iyaye ba a bar su a baya ba sun kawo tasu gudunmuwa in ji rabaran kanne garba na kungiyar orn ta maradi. muna kokowa matasa na ikkilisiya su kawo daga irin waɗannan abubuwa domin in mutum ya ɗauki wani abu ko ya swace in ya sa ta cikin jinin shi yana yanta to har iyalan shi za su zama daban su zama wari. Shugaban matasan ya yi kira ga matasa da su zage dantse don fita daga wannan kangi. Duk shi wanda ya kamata matasa mu san ciyon kamu mu ce wanda ya kamata matasa mu san cewa da kasan nan yadda za ta zama gobe ya danganta da muke rayuwa a yau kada mu bari ko wani shugaban addini ko wani shugaban siyasa ya yi amfani da mi domin ta da zama tsaye su ma wasu matasan da suka halarci taron ga abin da suke cewa Ibrahim Jean eh yana kawo ci gaba a cikin ƙasa yadda matashi musamman na Krista zai gane mahimmancin rayuwa a cikin al'umma sunana Deborah sande eh to amfanin shine mun koya kenan zai sa mu kiyaye dokokin ƙasarmu da zaman mu da sauran addinai duka ɗaya muke. na mai ika daura Emmanuel dukan abin da ƙasa ita ta tsara a matsayinta na kasa mu kiyaye su kuma lokacin da za mu yi rayuwa tare da dukan mutane waɗanda suke daban da addinin mu mu kiyaye su sa'annan kuma mu kiyaye eh, abubuwan da suka Eh, da suke da su nasu na kankansu. Matasan za su rufe haduwar tasu ne da ayyukan agaji irin taimakon jini a babbar asibiti ta da magaran ziyarar gidan kaso shuka itatuwa da kuma shara a cikin gari. Tamara Bari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. idan muka koma Najeriya, shugaban mabiya mazhabar shi'a Sheikh Ibrahim Elzakzaki ya isa New Delhi babban birnin kasar India domin neman magani bayan da hukumomi suka bashi izinin yin wannan tafiya. Kamar da wasunku suka ji a shirinmu na rana, mun tuntubi wani na hannun daman malam Sheikh Abdulrahman Abubakar Yola wanda ya mun karin bayani kan irin wato kan isar shugaban nasu ƙasar ta India. Eh, alhamdulillah da suka baro suka bar nan najeriya sun sauka da bayan suka ɗauki connecting flight bayan wasu 'yan ayoyi. wato suka yada zango kenan a dubai kafin su ɗauki wani jirgi su dangana da india eh sun yada zango a dubai na daidai karfe goma da kwata agogon najeriya kuma sun sauka ƙasar india a birnin new delhi lami lafiya ya samu karban jama'a dai da dama wanda suka kunshi likitoci da sauran al'umma da kuma malamai a nan airport din da new delhi sheikh abdulrahman abubakar yola kenan ta dukan wannan batu muke so ku bayyana mana ra'ayinku shin wani irin tasiri za a gani bayan da hukumomi suka bar malam ibrahim elzazzaki ya je ganin likitoci kafin mu buɗe layukanmu a saurari wannan dare jalla shi yayi rana oh, oh, ran mutum ai yakan muna dama watan ran mutum kai ga ran dama Ake da da mai o ɗan adam mai wuya gane hali o o bil adam mai wuya gane hali sha'anan mutum ne yakan firgita ni lamarin mutum ne kan jijjiga ni lamarin mutum ne kan maguza ni sha'anan mutum to ikan bani haushi wata ran mutum to ikan da da sanyi yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to biyar na yamma saura minti sha hudu a nan washington dc sashen hausa na murya amurka ake saurare mun samu kiran farko daga jihar jigawa wane ne a kan layi Assalamu alaikum mai magana Yusuf Babanga Jame Trader Ringin daga nan jihar Jigawa. Aminu wa alaikum salam muna jin ka Malam Yusuf. Yusuf Babanga ne daga jihar Jigawa. Eh muna jinka. To ina muku fatan alkhairi. Hmm. Mu ma haka Malam Yusuf. kuma yanzu na kama ku ne ina kan neman ku kuma Allah ya sa waya ta ta Allah sarki muna magana kan batun alfanu ko akasin haka dangane da bari da hukumomi suka yi na Najeriya Sheikh Ibrahim Alzazzaki ya tafi neman magani a India. Eto eh hakan yana da kyau a bashi ya je nemo maganin domin gaskiya in aka bashi a nan din. Hmm, kuna jin kamalan Yusuf. da Allah rai ya halinsa to ka ga mabiya bayan su za su ganin cewa kamar ko gwamnati ce ta yi sanadiyar wannan rasuwar nasa amma barin sa ya je ya nemo magani a ko ina ne ina ganin shine zai kawo zaman lafiya a ƙasa ta Najeriya don haka ni hakan ina ganin yana da kyau to muna godiya a Yusuf daga Jigawa muna godiya kwarai da gaske bari mu je can jamhuriyar Nijar wane ne kan layi eh salamu alaikum amin wa alaikum salam amma malam ali na daga dogon a cikin jamhuriyar nijar to muna jin kamar ali ina son ba da ra'ayi na bisa ga to ina son ba da ra'ayi na bisa ga wannan fiya ta ibrahim azazzagi da an kabar ya ta yi kasar indiya hmm. wani hukumin najeriya sun yi kyankaye haka da an kabar a cikin wala ya yayi daidai kuma da an ka tura shi da tawaga har da jami'an tsaro na kuma kula da lahiyar na gode mu da amerika ni na umar malam ali da gudun a cikin yahudan nijar mu ne da godiya malam ali daga nijar bari mu koma najeriya jihar gombe wani ne a kan layi daga Gombe. Rabiu Kolo Gombe. Yawa muna jin ka Malam Sabiu ko Rabiu? Rabiu. Oh Rabiu to. Muna jin ka Malam mm, Rabiu. Mm. Eh, ni yau ya fata na alkhairi gare ku na tuna na neman ku Allah zai hana mu sai yau kuma Allah sarari. Allah sarki yau muna ta samun baki mu muna matuƙar farin ciki da ka same mu akwai abin da zaka ce dangane. Ni da ba da shawara ga shugaban Muhammadu Buhari. Mm. sojojin Najeriya gaskiya ya kamata a yi dubi a kansu. Malam Rabi muna magana kan batun muna magana kan batun tafiyar Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki neman magani a indiya da hukumomi suka bashi irin tasirin da wannan mataki da suka dauka zai iya yi. Muna fatan Allah ba shi lafiya. To muna godiya kwarai da gaske bari mu je jihar Jigawa wane ne kan layi a Jigawa? Na Jigawa kana tare da mu? to kamar na jigawa layin shi ya katse lambar da za a kira da ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma sai an saka alama kari a farko wato plus kenan sai a jero lambar ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga kira mun samu daga kaduna wane ne a kan ibrahim daga jihar kaduna to muna jin ka mala ibrahim Awa kan me ake tattaunawa? Yau muna batu ne kan muna so mu jirayen ku dangane da alfanu ko kuma tasirin da bari hukumomi suka yi a Sheikh Ibrahim Zakzaki ya tafi neman magani a India. Menene tasirin hakan? Eh hakan yana da tasiri sosai saboda shi ma bawan Allah ne kamar inda kowa yake yake da yanci a najeriya matsala ta same ya kamata a bashi je nemi lafiya saboda ya samu sauki mabiyan shi a kwantar musu da hankalinsu mm, tasirin yana da kyau mm. eh, lalle hakan yana da kyau to muna godiya ibrahim daga karamar hukumar liri muna godiya kwarai da gaske to madalla muna kaduna har ila yau wane ne kan layi suna na Ishaku Muhammad Sani dan dindin ina kiran ku daga nan Amana mai kasuwa. To muna jin kamalan Ishaku. To a ra'ayin da kuka ba mu wannan na Ali Zazzaji ko? Mm. To ni gaskiya a na ra'ayin haka da aka yi aka shi je Indiya neman lafiyarsa ya yi kyau amma ina roƙon su 'yan magoya ba shi Ali Zazzaji don Allah don annabi su rika yin abin da zai rika kawo ma kasa mu zaman lafiya domin mu yan uwa mu ne su musulmai in kuma bara mu ji daɗi abin da za su rika yi suna ɓata ma gwamnati rai ba mu kuma muna jin zayi saboda haka abin da gwamnati ta yi na bari shi ya je ya samu lafiyarsa gaskiya an yi haka saboda haka Allah ya ba mu zaman lafiya da zaman lafiya sunana Isiyaku Muhammad Sani dan dunda ina kiran ku daga nan Amana mai kasuwa a jihar Kaduna. To muna godiya Malam Isiyaku bari mu je jihar Plateau. A wane ne akan layi? Salamu alaikum Jibrin Abubakar ne daga Mabo karamar hukumar wasai. To muna jin ka Malam Jibrin. To gaskiya yadda gwamnati ta yi din ta kyauta saboda duk abin da ya shafi rashin lafiya to kaga duka abin da zai zo koma bayan rashin lafiya ne amma idan allah ya sa aka samu lafiya sai a yanayin yadda za a yi matsa samu To madalla muna godiya malam jibrin da wannan ra'ayi na ka mu sake komawa Kaduna wane ne kan layi? Barka da lasariya. Barka da dare malam Murtala. To masha Allah da fatan kun yi sallah lafiya. Lafiya kalau. Sunana Mursala ne ina kiran ku da garin Rigasa ta yin Najeriya. Mm. To a Mamun Lalo wannan tsari ya yi kyau kuma ya nuna cewa da mu da kafafen da labarai suke ta ba da gudunmawa wa gwamnati ta ɗauki shawara ta ɗauka kenan ba mu ta ihu haka na ya tafi sirri ba. kuma muna ƙara ba gwamnati shawara akwai sauran mutane wadda take rike da su suna bukatar a ba su dama irin su da suke da sauransu ta ba su daman ta haɗa su da jami'an tsaro din sai su raka su je su samu lafiya su dawo domin a san lalle gwamnati ne ta siyasa kuma ta siyasa ya zauna da gindin su a najeriya kenan da fatan za ku tashi lafiya muna godiya murtala da fatan hukumomin da kai magana da su kan wannan batu sun ji abin da ka faɗa bari mu je maiduguri jihar borno wane ne a kan layi Bago ne Alhaji Hugu daga Maiduguri. To muna jin ka Malam Bahago. Kana tare da mu? Yau to muna yau muna jin ka yanzu ɗazu ya katse muna jin ka. Gwamnati ya yana jama'a. Malam Bago layinka yana kakkatsewa ina kamar ko inda kake babu. yawo to muna jinka yanzu eh muna jinka mabiya sadin su na tada hankalin jama'a tafiyar shi ne ya yi kewa ma mabiya sadin su na tada hankalin jama'a hmm. to muna godiya malam bahagu daga maiduguri jihar borno kuma da kiran nasa muka kawo karshen daukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin ba da ra'ayinsu. su yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice labarin wasannin mu na ranar yau zai soma da jamhuriyar Nijar inda kungiyar kwallon kafa ta Sonidep ta ma'aikatar man fetur ta kasar da ta lailaye takwarorinta na jamhuriyar Nijar a kakar wasannin kwallon kafa na teburin Super League ta Nijar tare da zama zakaran jamhuriyar ta Nijar a shekara ta 2018-2019 to kungiyar ta AS Sonidep ta jamhuriyar Nijar ba ta sha daɗi ba a wasan share fage na wasannin Champions League na hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ko a gaban usm alger ta kasar algeria da ta isa a estad general sai na kunce na babban birnin ya mai domin karkare as wani din ta yamai da ci biyu da daya haka ma union sportive de la gendarmerie nationale ta jamhuriyar niger da ke wakiltar kasar ta niger a wasan caf ko kuma caf cewa da hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka bata sha daɗi ba babban birnin yamai duk da yake ci ɗaya da ɗaya ne kungiyoyin suka aikata shi da ita da al ta kasar libya ta birnin tripoli abinda ake ganin cewa da wuya usjn e ta niyame din ta kai labari a lokacin da za ta ziyartar al ta kasar libya wasan zai wakana a ranar 23 ga watan ut mai zuwa idan allahu ya kai mu a wani labarin duka na kwallon kafa na daban a yau talata ne daraktan wasannin kungiyar kwallon kafa ta fc barcelona ta kasar spain ko spain cewa da erika vidal da ɗaya daga cikin mambobin kwamitin zartarwa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta fc barcelona ta spain cewa da javier bordas sun kasabka a birnin paris na faransa domin ganawa a mataki na gaba da gaba ko kuma keke da keke da shugabannin ƙungiyar ƙwallon ƙafa na psg akan maganar neymar da ke son ruwa ko jallo ya koma Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta fc barcelona ƙungiyar da a halin yanzu ba ta da tsabar kuɗi miliyan 300 uku na euro domin ta baiwa PSG din kamar yadda kungiyar ta Faransa ta bukata sai dai ita kungiyar FC Barcelona ana ta bangare tana son yin cinikin ne ta hanyar hadawa da kuɗi da waɗansu fitattun 'yan wasanta domin ta baiwa PSG din abinda ita PSG din ta ce a can baya ba za ta amince da shi ba haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to da haka ne kuma muka zo ga zangon labarai a takaice Wata mata da ɗanta sun rabu da cutar Ebola bayan da likitoci suka kwashe tsawon kwanaki 29 suna ƙoƙarin ceto ransu a wata cibiyar lafiya da aka keɓe don masu fama da cutar Ebola a yankin gabashin Congo a yau Talata. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun gwabza da masu zanga-zanga a babban filin jirgin sama na Hong Kong da yammacin yau talata abin da ya sa aka soke jigilar fasinjoji cikin kwanaki biyu. Masu zanga-zangar da sun sake wato masu zanga-zangar da suka sake dai sun sake mamaye filin jirgin ne inda suka yi ta rigima da 'yan sanda da suke dauke da sanduna sanye da hulunan kariya. gwamnatin amurka ta shugaba donald trump ta fito da wani sabon tsari a jiya litini wanda zai hana bakin haure da ke cikin kasar damar samun takardar zama a na dindindin a kasar ko kuma na zama 'yan kasa idan suna cin moriyar tallafin gwamnati kamar a bangaren kiwon lafiya abinci ko kudin hayar gidaje ken kuchileli daraktan wucin gadi na ma'aikatar hukumar shige da fice na amurka ne ya bada sanarwar wato ya bada sanarwar wannan shirin da ya ce gwamnati ta fito da shi ne don karfafawa mutanen da abin ya shafa iya tsayawa kan kafafunsu da ba su kwarin gwiwar zama masu dogoro da kansu wani mutum da ake jin yana da tarihin tabuwar hankali yana hannun hukuma inda ake tuhumarsa da laifin kashe wata mata tare da raunata wata da wuka a birnin sydney na kasar australia a yau talata To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da Allah mu za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safa agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi biyar na kenan agogon Ghana. Kada manta a duk lokacin da ake so za a iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu a madadin ita aisha ma'azu da ta ni gabatarwa da kuma julie leathers gershon da ta hada shirin baki ɗayansa sai injiniyan mu nelson mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc